Babban darakta a kamfanin Kannywood kuma shugaban kamfanin shirya fina-finai na UK Entertainment, Yasin Awal, ya bayyana abin da ke tsakaninsa da fitacciyar jarumar fim Rahama Sadau. ana dai ta yada jita-jita cewa akwai alaka ta soyayya tsakanin daraktan da jaruma Rahama Sadau. Sai dai daraktan ya karyata hakan inda ya bayyana cewa ko kaɗan babu alaka ta soyayya tsakaninsa da jarumar. Awul ya bayyana cewa shine silar zuwa Rahama Sadau masana'antar fim domin shine ya fara kawo ta masana'antar sannan ya fara sanya ta a fina-finai. An tattaro inda daraktan ke cewa soyayya tsakanin da Rahama Sadau babu ko kaɗan. Ni na kawo Rahama Sadau Kannywood ni na fara sata a fim tun daga lokacin da na fara sata a fim muke da kyakkyawa alaka har kawo yanzu kuma babu wani abu da zan ce ta yi mini shi na rashin kyautatawa tana mutunta ni tana ni daraja ina zama da ita sosai muna zama mai shawara don yanzu kafin in fara waya da kai ma na daɗe ina magana da ita ta waya duk da cewa tana Saudiya. Alakar da ke tsakaninmu mutane suke gani kamar soyayya ce a tsakaninmu, amma ba haka ba ne. Da subscribe don samun labaran kaniwood da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.